Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gwamnatin biden ta faɗa a jiya juma'a cewa ta fara kawar da dokokin da ta sanya na annoba da suka ba da daman ta sakiyar bakin haure ba tare da ba su daman neman mafaka ba yayin da jihohi 22 suka garzaya kotu domin a ci gaba da riko da dokokin mahukuntan amurka sun karbi manya marasa aure da dama daga guatemala da honduras da el salvador a cikin 'yan makonnin nan karkashin dokokin shige da fice waɗanda suka hada da 'yancin neman mafaka in ji blas nunes neto mukaddashin sakataren tsaron cikin gida kan manufofin iyaka da shige da fice dokar da ke nasaba da cutar na shirin karewa ne a ranar 23 ga watan mayu sanarwar nunes neto wani bangare ne na shigar da kara a wata kotun tarayya da ke lafiyati a louisiana inda jihohin louisiana da arizona da missouri suka shigar da kara a wannan wata don kiyaye wannan doka daga baya kuma wasu jihohi goma sha takwas sun karu kuma a ranar alhamis jihohin sun buƙaci alkali ya dakatar da abin da suka kira da garajin kawo ƙarshen dokar an kashe mutane shida a jiya juma'a a wata fashewa a wani wurin cin abinci a gabar tekun mogadishu wanda ke amsar bakoncin shugaban 'yan sandan somaliya da 'yan majalisar dokokin kasar yayin da fashewar ta auku a cewar ma'aikatar ambulan ta kasa jami'an gwamnati sun kukuta daga wannan fashewar da ta tada gobara a cikin gidan lamarin da ya sa hayaki ya turnike sama inda masu cin abincin suka tsere domin tsira da rayukansu an samu wata fashewa a wurin cin abinci da ake ganin wani dan kunar bakin wake ne ya tayar da bam amma ba mu tabbatar da musabbabin fashewar ba in ji jami'in dan sanda muhammad ali babban kwamishinan 'yan sandan yana cikin wurin cin abincin a lokacin fashewar amma bai jikata ba kamar yadda babu wani dan majalisa a wurin da abin ya shafa yana faɗawa wa kamfanin dillancin labaran afp 'Yan majalisar dokoki a kasar Nijar sun kada kuri'a a jiya Juma'a na amincewa da daukar sojojin kasashen waje wurin yaki da masu ikirarin jihadi a kasar mai fama da talauci a yankin Sahel. Bayan muhawara ta sa'o'i da dama, 'yan majalisa 131 suka kada kuri'ar amincewa yayin da 31 suka bayyana rashin amincewansu. wasu 'yan raji sun yi ta gangami a kan kin amincewa da kasancewar sojojin kasashen wajen da suka ɗauke su a matsayin 'yan mamaya masu barazana ga 'yancin ƙasa sai dai sakamakon kuri'ar ya zo da shakku ko da yake majalisar dokokin a birnin yamai tana cike ne da abokan shugaba muhammad bazum a yaki take yi da kungiyar alka'ida da mayakan jihadi masu alaka da kungiyar is Nijar na samun goyon bayan wasu kasashen yammacin duniya da suka hada da Amurka da Faransa, waɗanda suke da sansanonin soja a babban birnin ƙasar da kuma yankin Agadas da ke arewacin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tsagaita wuta na watanni biyu ya baiwa kungiyoyin jin kai daman shirya kai agaji ga miliyoyin 'yan yamal amma an kiyasta rashin abinci mai gina jiki da ya addabi yara zai karu idan an koma bakin yakin ko kuma tallafin jin kai bai karu ba erin hutchinson da ke zama daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta yamal ya ce fa'idodin makonnin farko na sasantawan sun riga sun zama masu muhimmanci Ƙungiyar ta iya ba da agaji ga mutane dubu goma sha biyu a wata gunduma ta Larjin hajja da ba a kaiwa gare ta sama da shekaru uku. Yakin da aka kwashe fiye da shekaru bakwai ana gwabzawa a Yamal ya durƙusar da tattalin arzikin kasar ya kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu tare da tsananin tsadar kayan masarufi ga mutane da yawa. Tsadar kuɗin hatsi a duniya da farashin kayayyaki suna ƙara rincaɓe al'amura. A ƙarshe, a jiya juma'a wata babbar tawagar manyan jama'an amurka ta gana da shugaban kasar tsibirin solomon islands inda ta yi gargadin cewa washington za ta bayyana matukar damuwanta kana za ta mai da martani ga dukkan wani mataki na kafa sansanin sojan china na dindindin a kasar da ke tsibirin yankin pacific labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare ne zuwa tafkin Chadi, inda rundunar dakarun kawancen ƙasashen yankin ta ɗau wani sabon salo na kai hare-hare ga 'yan ta'addan Boko Haram. Toma Dalla. yanzu dai kimanin watanni takwas kenan da kwamandan rundunar dakarun kasashen tafkin chadin manjo general abdul khalifa ibrahim ya amshi jagorancin wannan runduna wanda a lokacin da ya karbi ta ya sha alwashin cewar zai canza salon yadda ake tafiyar da wannan yaƙi da mayakan na boko haram da iswap to ya zuwa yanzu ko me ake ciki general ak ibrahim kazalika zai kuma yi mana ƙarin bayani dalla-dalla dangane da har-haren da suke kai wa 'yan ta'addan Boko Haram a kasashen Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Sannan mu ji adadin 'yan Boko Haram da suka yi saranda. A cikinsu nawa ne mayaka, nawa ne mata, nawa ne maza kana kuma nawa ne yara ƙanana. Da kwamandoji su ne waɗanda wato su ne ƙashin bayan yaƙi. Duk yadda aka gaga cin nasararsu idan kwamandoji suna nan a raye kuma suna da ƙarfin tafiyar da yaƙin nan, za su iya dawo kuma su kaddamar da wani sabon farmaki wanda watakila zai iya bada mamaki ban sani ba cikin hararen da kuke kaiwa ko akwai nasarar da aka samu na ko dai kamawa ko kuma halaka wasu daga cikin kwamandojin 'yan ta'addan eh to kasan eh, a watan sha biyu wato watan disamba kenan mun yi wani operation da mu da sojojinmu na niger wato sojojin nigeria da sojojin niger ƙarƙashin mngtf mun haɗa gwiwa muka yi operation sunan operation ɗin operation sharon fage inda muka je wajen su eh, a rage eh, da sauran wurare dai haka muka yi operation patrol ambush sauransu sai muka dawo kuma lokacin mun yi bayanin nasarar da muka samu a wannan operation ɗin to yanzu ma muna wani operation wanda ake kira operation lake sanity kuma allah cikin ikonsa ya taimake mu muna samun nasarori sosai ah, akwai operation ɗin da ake a nigeria wanda ka sani operation haɗin kai su ma suna nasu operation ɗin operation desert sanity su sun daɗe ma suna yi mu kwanan da muka fara kuma muna nan muna aiki ah, wuraren da muka je da muka kori su 'yan boko haram don yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu amma akwai wurare kaɗan da muka je Allah ya mu nasara muka haɗu da su aka yi rangama kuma Allah ya mu nasara wato kaman eh, baga gaza arena waje arena ciki buluma dariya kerenuwa fredondia da sauran wurare dai sun fi haka wannan wuraren suna eh, wajen tafkin chadi eh, wajen boda da kamaru amma yawancinsu suna cikin najeriya ne kusa da ta tafkin chadi eh, a wuri kaman arena ciki da sojojin suka shiga sun ga irin inda su 'yan ta'adda suke tsarafa bomb wato ied factory inda ake sawa a jikin mutum ko a sa a ƙarƙashin ƙasa ko kuma a sa a cikin mota da wasu abubuwa dai haka abinci da sauransu suka ragargaza wannan eh, factory ɗin aka ƙona kuma aka ci gaba da aiki kuma a wani gari da ake kira zanari nan ma an yi aron gama da 'yan boko haram nasa an kashe ko guda hudu ne ko biyar kuma aka samu matan da suka kama fiye da ashirin da yara su ma fiye da ashirin muka taho da su so akwai nasarori dai da yawa da muke samu banda haka nan baya da aka je operation a wannan gari na Fedondia nan ma an ga wani workshop inda suke tsarafa bomb wanda ake sawa a jiki suicide bombing kenan da kuma wanda ake sawa ƙasa ko kuma a samu mota a gyara sai a sa mata bom in sojoji na zuwa sai ta zo to mun ga kamfanin da suke yin wannan abin kuma duk mun rugar da ah, mun ga ah, store ɗinsu inda suke ajiye abinci ah, masara da gero da dai sauran abinci dai a wurin muka gani kuma mun kona mun ga uniforms a wurin mun ga motoci motocin nan kuma da muka duba sosai sai muka ga cewa motoci ne wanda uh, wasunsu an karba a damasak ko wani ambulance da aka karba a damasak su 'yan ta'adda ko kuma dai a hanyoyi dai nan jihar borno da yobe so mun ga wayannan motocin duk da sun cire taya sun cire yawancin abubuwan kasan yadda suke yi kenan su ringa zuwa operation to duk dai mun raga da zaurin eh. ranka idan muka maganan a rage din nan kaman wuri ne wanda yake da muhimmanci ga 'yan ta'addan da kuma kuka sojoji me yasa ne wannan wuri yake da muhimmanci sosai a shi wannan yakin da ake yi <clears throat> eh to eh, a rage din kasan wuri ne da yana junction daga rage za ka iya zuwa mitele ba nisa sosai za ka iya zuwa malam facobi kuma za ka iya zuwa wurin tumbus din eh, wato lakes din kenan so suna son wurin nan kuma akwai ruwa da wasu abubuwa dai a wurin to shi ya sa amma yanzu yadda nake maka magana sojojin multinational joint tax force suna wurin mun zauna daram muna da forward operation base a wurin kuma za mu ci gaba da da aiki yadda muke yi sai mun kawo ƙarshen wannan abin sha Allah. Na san a shekarun baya a wannan operation da ake yi kama a wannan wurin na Arege sojoji sun sha samun koma baya wani lokacin da 'yan ta'adda suke kawo musu farmaki. Yanzu da kai bayanin cewar kun saka sansani a wurin kuma na tabbata dole akwai aron gama da aka a wurin akwai wani abin da za ka mana karin bayanin dangane da abin da ya faru wata ko na gwabzawan da aka yi. eh da aka shiga wurin su 'yan boko haram din sun kawo hari ranar da aka je wurin sun zo da motoci hudu mota daya an sa mata irin bom din nan wato suicide vehicle da kuma motoci uku banda wannan mun buge wannan motan da ya sa ka sa bom kuma uh, guda biyun ma wanda ba bom su ma mun buge su ɗaya ne dai nike ga ya gudu amma shi ma jiragenmu sun je sun buge shi kuma a cikin operation ɗin da ake yi sojojin ƙasa da kuma sojojin sama don gaskiya ya kamata na yaba musu sojojin sama ɗaya tax force suna ƙoƙari sosai sojojin sama na nigeria na kamaru da na niger domin wannan operation da muke yi sojojin Najeriya, sojojin Niger da sojojin Kamaru su suke yi a wannan operation din. Daga dai information din da muka samu akwai wani kwamanda ɗinsu da ake kira Abu Fatima, kamar shi ne kwamanda na Special Forces ɗinsu na 'yan Boko Haram da ISWAP din. an kashe shi, akwai wani kuma Adam Kaiga da kuma wani ana ce mishi abubakar dan buduma shi abubakar dan buduma shi ne kamar shugaban sojojinsa na ruwa shi ma an kashe shi da wasu dai kwamandoji da yawa zuwa gaba dai za mu yi press release kuma Allah da za ku ga ba ku ga bayanin sosai. To da yake waɗannan 'yan ta'adda sun fara canza salon yakin nan sukan wato yi sufuri ta ruwa ko kuma su kai farmaki ta ruwa ko kuma suna amfani da ruwan tafkin chadi domin cimma manufansu na ta'addanci din nan a bangaren ku akwai matakan da kuke ɗauka domin dakile wannan sabon salo nasu eh ka san kafin mu shiga operation din nan ai sai da muka tsaya muka yi shiri sosai so muna da jirage na sama muna da jiragen ruwa kuma gashi wa'annan sojoji ground forces su ma suna cikin eh, tafkin jadi din so muna nan mun sa ido muna sintiri ko ina man allah da za mu yi nasara so ah, ba wani damuwa muna nan muna aiki na san a baya kama ko wani farmakin wato farmakin da kuka taɓa yin ko za a ce an bushe da kai wa 'yan ta'addan nan a cikin ruwa wanda na kamar kafan sadarwa ta zagazola ta ɗanyi bayanin cewar kun samu kun halaka wasu daga su a cikin ruwan da sauransu ko za mu ɗan samu ƙarin bayani akan wannan eh kasan muna century sosai ko daga sama ma muna da inda eh, na faɗa su jiragenmu na sama daga eh, air tax force na nigeria ko niger ko kamaru muna samun su da yawa sai dai mun kashe mutanen eh, boko na da yawa don an gan su ne suna sun je mitin a wajen mitin din shine aka kai wannan farmaki. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron muna muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari. shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen hausa na muryar amurka da alfa radio mita 104.9 zangon fm wanda yake birnin kumashin ghana sunana idris abdallah bago shirin na yau zai leka zangon tungan malam da ke cikin yankin greater accra na yi tattaki zuwa wannan zango inda na hira daga ladiman sarkin wannan zango da ke kan hanyar zuwa birnin cape coast na fara da tambayarsa sunansa da kuma shekarar da aka kafa zangon tungan malam sunana alhaji ali garba ni ne galadiman tungan malam tungan malam kamar yadda muke ji an ga cewa kunni ya girmi kaka an kafa shi tun 1845 an ka kafa tungan malam 1845 abinda mun ka samu labari kenan a cikin tarihi waye kafa wanda ya kafa tungan malam sunan shi tungan jibirin sunan da ya zo da shi kenan ainihi da ya zauna wannan kauye ake ce mai tungan jibirin sunan shi kenan da ya zo da ya zauna wurin ya zama tungan jibirin tungan shi shine wanda ya kafa wurin nan Wato yadda aka yi aka samu wannan suna ke. Kwarai yadda an yi an samu sunan nan kenan. Ya aka yi jibirin din ya tafi. ana cewa tungan malam haka ne wato nan da suke kewayen tungan malam idan za su zo wurin shi sai su ce kaman za mu wurin malam jibrin malam jibirin malam jibrin to kaga she wuri ne zo saura tungan malam tungan malam to yanzu ma a takaice ma tungan nan babu shi yanzu ya koma malam malam ko ina kaji an ce malam malam malam to na alakan tungan malam da tungan kada alakan da ke tsakanin tungan malam da tungan kada shine fadan ya raba tsakanin tungan kada da tungan malam yan tungan kada suna kamun kada yan tungan malam kuma suna kamun kifi sun zo matsinta suna kamun to fadan ma ne wanda ya raba tsakanin wannan gari tsakanin tungan malam da tungan kada domin idan da idan kana tsaye tungan malam kana hangen tungan kada idan kana tungan kada kana hangen tungan malam to kaga halaka muna da halaka da su wallahi sosai sosai yanda ya kamata wato sana'ar malam jibrin da yake yi kenan banda kamun kifi wani sana'a kuma yake yi gaskiya bayan kamun kifi da yake yi ina noma ina sakan kwando ina sakan papa mafici kenan kuma yana aikin ɗiban baba suna sayarwa wanda suke yin ake yin ta'in da muke ciwa ta'in da yanzu shi kuma sana'a da yake kenan sa'an nan tafiya tafiya iyayenmu waɗansu na fitowa arewacin nijar da Nigeria da burkina faso suna zuwa Shi su suna zaune da shi wato suna zaune da shi ne har kakan sarkinmu yanzu wanda muke kiranta marake mahaifin da ya fito daga Najeriya su buzayen Kano ne buzon Kano ne mahaifin shi soja ne wanda an ka kawo shi a nan sun da sun ka zauna daga tungan malam su ne wanda an kawo sun ka zo sun ka yaki ashantawa a kan soja to shi ne wanda ya kawo kakan sarki wurin malam jibrin suna wurin tana yariya tafiya ya tafiya sa'an nan kakan sarki namiji shi ma ya fito niger ya zo wato sarki ne yanzu kenan sarki ne yanzu kenan kakan shi shi ma ya fito niger ya zo sun sun ka zauna sun ka aure bayan sun yi aure she kakan kakan sarki babanta ya rasu she kakan sarki namiji ana kiran shi muna kiran shi baba yusuf baba yusuf mu haka muke kiran shi baba yusuf ita kuma kakan sarki mace kuma muna ta marakiya rakiya kenan sun zo sun ka zauna wuri sun ka haifa sun ka haifi kaman yara guda guda bakwai maza hudu mata uku sun ka haifa to a wanga zamani matasa ko kuma yan garin wannan sana'ar suke yi ko dai a kodan sana'a da suka kama kuma ban da wannan su ko matasan da sun ka tashi waɗannan aikin da sun ka kama ka san lokacin iyayen kullum an zo za a koma za a koma ne ba a kula a sa yara makaranta ba a cikin lokacin to da tafiya ya tafiya ne yanzu shi an ga fara sa yara makaranta allo na boko ana ciki ana ciki ana ciki har wani gwamnati ya zo ya buɗe wani masana'anta muna kiran shi brick and ties suna ɗiban lakan fadaman da ke tsakanin tungan kada da tungan malam sun ka kafa wannan abu daga tungan malam suna ɗiban lakan suna dafawa suna mada shi bricks ana zuwa ana sai ana gini da shi to iyaye mu kuma kakanni da sun ka zo shi su ma sun ka shiga wannan aiki da tafiya ya tafiya kuma shi an ka zo an ka buɗe quarry ana gidan dutse ana niƙawa sun kawo mashin to sai mu duka sun ka shiga cikin waɗannan ayyuka suna yi kaɗan kaɗan kaɗan kuma suna noman suna wani aiki kuma suna noman suna wani aiki kuma suna sakan mu da fafa su kuma suna yi har wannan aiki kuma ya zo ya mutu shi sarki a tarihi ya gwada inda ya fito shi jibril eh tarihi ya gwada ka ainihin mutumin Kano ne bakane ne eh bakane ne to baya ga Hausawa da ke tungan malam akwai wasu kabilu kuma daban-daban da suke akwai kabilu akwai Ankarawa akwai Fantawa akwai Yarbawa akwai Dagombawa da sun gudu sun ka zauna da mu duka a cikin garin sai zo kabilu daban-daban daban duka sai muka zama daya muna cikin tungan malam yanzu akwai sarki muna da sarki a halin yanzu wanda yake kana galadimansa haka ne shi sarki kafin shi a sarakuna nawa ne suke sarautan tungan malam a da ba a naɗa sarki kamar a ce an naɗa sarki sai da a ce mai unguwan malam ko mai unguwan tungan kada ko mai unguwan okanshi ko ba gane ba hmm. ba naɗa kamar yanzu kan da muke bidiya a naɗa sarki kowa da kowa ya zo a mai rawani da ba haka ba ne. da idan kai ne ka zo ka zauna a wuri to shi a mai da kai mai unguwa kai ne mai kula da duk wanda zai zo zauna a cikin wannan gari kai ne wanda ka zama mai unguwan to bayan shi baban sarkin ya rasu shi an ka ba wani sarauta sunan shi muna kai shi isa eh, sarki kasim shi kuma ya sarauta kamar shekara biyar gaskiya ya tafiya ya koma najeriya amma shi anin shi ba wangare ne da ya koma najeriya shekara da shekaru da dama ba mu ji tsoron shi an ka ce to ba za a zauna gari haka nan sarki ba sarki ba shi an ka zauna an kai shawara an ka ce yanzu ya kamata na da sarki to siya shi an ka zo an ka ɗauki sarki na tunda baban shi ne da sunan shi sarki isaka muhammad sarki ka muhammad sunan uban shi ne muhammad amma sunan shi ainihin shi ne isaka to shi an ka zo an ka nada shi sarauta kuma bayan wannan kuma sai zamar mawa kuma su ma sun yawa a cikin garin sai su ma sun kuce suna neman sarauta shi su kuma an gaba su suna su sarkin zamar mawa da sarkin zango tungan mala yanzu dai a ce dai malam wurin gari ne ya zama malam yanzu ba mu bacci zancin tunga kuma yanzu malam ne yanzu da me kuke alfahari alfahari mu ne yanzu iyan mu da jikokin mu yanzu sun yi boko yanzu sun shiga aikin bature waɗansu kuma sun koyi sana'o'in hannunsu da shi suka yi tunkaho a takaice dai yanzu ko wani wanda ya fito daga tungan mal wanda yake fitacce wanda yake an sani za a ce wannan dan tungan malam ne gaskiya ba fariya ba kuma ba ganin kai ba a lokacin nan mahaifiya ta ce wanda ta yi fice a karin tungan malam ana kiranta hajiya boya duk in ka ce ka fito tungan malam farko abin za ta miki kenan ka san hajiya boya an ce an santa ita ce wanda ta yi fice cikin akaran ga duka an santa sosai sosai ita ce wanda zan ce kamar ta yi fice sosai ta wani bangare ta yi fice siyasa eh, wato ta yi fice kan sana'anta sanan daga baya kuma lokacin da 1992 eh, da Rolls ya zo kan harkan NDC ya tube riga ya komo kan harkan siyasa to ita ce wanda ta kawo NDC nan a garin Tungan Mala ta kawo flag na tana yawo gida gida gida gida tana nuna wa mutane kamar gashi yanzu an fam sabon party shine NDC to wanne ya bari ma yanzu ma tun ga malam nan kusa da masallacin nan da wannan police station yake babu wani party da ya taba ci a wurin in ba in ban da NDC inda ta kafa wajen ne ya zama police station cikin zangon malam kusa da masallaci kowane shekara idan an ka yi zaɓe wurin nan in ban da NDC ba mai ci shi shi a ƙarshe wani kalubale kuke fuskanta wato kalubalen da muke fuskanta shine yaran jikokinmu suna harakan shaye-shaye she muka zauna muka duba kamar a'a ba haka zamu yi ba ya kamata yaran ga suke shaye-shayen ga mu jawo su a gare mu mu dunga eh, nuna musu su tarbiyya domin yau ga mu ne amma gobe su ne amma idan sun ku doki harakan shaye-shaye ba zai musu kyau ba gobe an zauna gari a gari a waye gari babu manya a gari amma su daina waɗannan shaye-shayen su zo kusa da mu mu guda musu ku yi wanga ku yi wanga ku yi wanga muna jan kamar dai kan da uba ke jan dan shi a jikin shi haka muka duba muna jan su a jikin mu don saboda su daina gaskiya yanzu kuma sun daina shaye-shayen yanda ya kamata To jama'a masu sauraron mu yadda hirar mu ta kasance kenan da Alhaji Ali Garba Galadiman zangon tungan malam. Ni ne na ku Idris Abdullah Bako daga Alfa Radio mita 104.9 zangon FM da ke kuma shigana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka sai wani jigon. Yeah. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.